الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما شئنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا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 وعن شرع الكفر ويسلم امره واحسن عقبه بالكتاب يسمع قوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya da Allah cikin sarki wanda ya kawo da yau a wannan lokaci da watan farko a sabon shekara bayan gabatar da wata babbar ibada wata da yauki wanda sanin wata wannan lokaci ne ma'ana sanin sallah marajin da ma'ana a wannan wani saboda hukun sallah da kuma sauran zarafar da suka gabata hanyar malam da kuma na ajinsa sai da ke Allah mafi sarki ya sake hana mu a wannan wani muna roƙon Allah cikin sarki ibadan da muka gabata a watan shekara Allah ya karɓa mana su kuma ya sanya fitar da biyu shiga a cikin nagare wannan sabon shekara da muka shiga muna roƙon Allah a kai wanda a cikinta wanda ya raba a cikinta muna roƙon ta kariya da tsoroka da mutubu da jarabobi da zai kuntar ko kuma ya kuntar a cikin wannan shekara. Ah, bayan wannan kamar yadda لسه الأبان يتوني وأخذها الأبان وأمانا أنا أتبعيك الآن أخذا وأنا في ذلك أو يطلق على ذلك الأرض أخذته وأخذه لا يستطيع وتفكر والله أخذها من الرسول ألا والله أخذها ألا الشافية ثم أنا أخذها هذا هذا abubuwan da suka salawanta da abubuwan da suka faru na roƙon Allah muna cewa Allahumma ajirhu fi musibatihi wa barik khairi Allah ya kare mu daga kiyaya da dukkan musibu da kuma jarabi to kamar yadda labarin da ne a rantsuwa zai tafi a yau da kuma a da umarni da kuma a yadda labarin kuma ne aka saba da saba gayyata kuma da kun sani wato malam wannan wani mana ɗan rashin mai nauyi ne ba don mai da ta mu zauna da yin da yi ba kuma da wani mawaƙi ke ta wani lafi wani na mu wadatu da an yi ha ƙadar alhali muna fata ne mu samu ƙayyar da malam ba da mutum sai muna da Allah mu fitar kuma ka'idar harkar addini tana son abokin tafiya musharaka da haka wannan shi ne mafi halatta da mata mai kyau domin wato mummunan musharaka wannan aiki a kai Allah ya mana jagora kuma su mutum mai aiki da abin da kamar yadda malamin bayani a karatun zai kasance a wato a ayata 88 بإذن الله سبحانه وتعالى في السواء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن قل لئن اجتمعت قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون في أجهزة وأنا عارف أنا بسنا عارف معلومة في Allah ya yi abin da ake kira a tafi da waɗanda ba su imani ba mushrikan larabawa suke karantar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma suna cewa wannan alƙur'ani wato ya ke gare shi hanyar sa ba wa'ayi ne ba daga Allah a mutum sarki wanda akan wannan malama suka yi bayani cewa a lokacin da suka faɗi waɗannan maganganun insha Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu cewa wannan alƙur'ani da an sarkar da shi an sarkar da shi da harshen suna larabci kuma wannan alƙur'ani wanda aka sarkar da shi zuwa gare shi wanda suka san shi ne suka san asalinsa hasali ma wasu sun san haihuwarsa don haka in suna ganin abu ne aiki ne ta wajensa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne su cewa to kuma an suna iya su shirya su tsara wato wannan alƙur'ani irin wanda aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وكنت في قل إن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم وابعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين نعم هل يجب أن كنت في كل هذا الكفانتو لشخص يذكرون أن الإسلام سوى أبين يزور الشباب وعلي يتعلق بطاعته السورة حضور وسطورة ولكن من نفس الوجه كي يريد ma'ana dai alƙur'ani da alƙur'ani irin abin da alƙur'ani ke ɗauke da shi na tsarin wato harfa da kuma gaggabar ma'ana da kuma kunshi da tarihi da kuma kunshi da hukunce-hukunce waɗanda suke masu tasiri da kuma bayanin wato asalin halitta da kuma wayakin sun da abota da sauran abin da ya shafi wato labaran al'ummomin da suka gabata kuma da wannan alƙur'ani ke da kai insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma wa lakum min sarafin min dunin lahi min kuntum salihin ku kira dukkan wanda kuke da iko da ku gayyace su kama muku a wannan tabarkin a wannan aikin an hadda gaskiya kuke wannan suka kasa to wannan shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi su a cikin surun yunus da irin wannan ya nemi su da cewa قل آه، أم يكون ترى قل فأتوا بعشر سور مفتريات ولو من ثلاث من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل دون الله وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون. يمكن في مسلم ka gaya musu in har suna ganin wannan alƙur'ani su yanki mai kai na ƙarya ne ولا ku zo da ayoyi zama daidai da irin nasa ya yakin waɗanda aka kirkiro na ƙarya, ma'ana na Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya nuna musu cewa yan har suna ganin kirkiro wannan alƙur'ana a kai su ma su kirkiro nasu a da surori wanda suka yi kama da wannan alƙur'ani wanda suka karyata to dukan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba za su iya ba shi ne a wannan ayar sai Allah ya ba mu labari shi ne yake cewa wanda ce lahum gare su ya rufu izuma ma amma an amna bihi alaihim bi inzal hadal qur'an to zai amma domin su san girman wato abinda muka yi masa abin da muka yi ima da shi a kan su kinan suwa masu imani bi inzal hadal qur'an na safar da wannan alqur'an zuwa gare ta domin su amfana da shi sai yake ta ce لئن في الانس والجن دا قدر كامتا نيدا الجنو ضعيفي بين الدنيا ثم هتوم على أنها يهتم بمثل هذا القران نسل لئن ومنع القران في ما احتوى عليه من العلم لئن قبل يقول سان علمي وفي الفصاحة تكون فصاحة والبلاغة لبلاغة والأعصاب تكون كل شيء والإرشاد da kuma jawo hankalin mutane a shirye da shirye da su zuwa ga abin da ke da gare su ka gaya musu la ya ati na ta ba za su iya zuwa da irin wannan alkhairi ba walau kana ba'dhum da ba'd zahira ko da ko sashi sun kusanci sun taimaka da sashi ma'ana su gayyata duk waɗanda suke ganin a sun haɗa ilimi na kowane ɓangare sawa ilimin halshe ko ilimin kimiyya ko ilimin samun dokoki su zo su hada su zo da irin wannan alƙur'anin ba za su iya wannan malama suka ce wato shahadi da kuma abinda ake kira al-ijaz ya gagari mutane su zo da irin wannan alƙur'anin saboda da dalilai guda biyu ko kuma manyan dalilai guda biyu na farko cewa wanda ya yi halitta halittar nan ba za ta iya kwaikwayon shi ba ga dukkan al'amarinsa kamar yadda duk mutanen duniya idan an haɗu ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya yi sama bakwai mai sama guda ba mai yawa ko mana yawa ni addalili da mu da sama da halittar mu aka yi to yadda muka san wannan bambancin ba mu iya yin wata halitta ta Allah maɗaukakin sarki da ya yi ko da ko kujina to haka abin da ya a magana Allah ba za mu ɗaukar gurinsa ba saboda bambancin da akwai tsakanin alhaliku da kuma almakalu akwai bambanci bare wannan na farko kenan suka ce na biyu shine wato zubatin abin nan al'insani wato raunin da ɗan adam zirgin a ɗabi'a ta ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala automatic wato automatic ya halitta shi da rauni raunin nan a tunani raunin nan a kuzari raunin nan a ilimi akan komi ɗan adam yana da rauni ba zai fita a cikin wannan raunin ba sai ya abusanci abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wuri ne daban-daban ya yi bayanin asalin halittar ɗan adam za ka isko akwai rauni a ciki wanda yake idan mutum ya nisanta da karantarwa ta wato addinin musulunci ba zai fita ba a cikin raunin da yake wannan ko da hali ne za ka iso masu ma'amala da ilimin insani ta sun ɓata shekaru suna bayani akan wani abu ɗaya sai ka iso tuntuni alƙur'ani ya yi magana shi a cikin aya guda ko a cikin jimla guda bayan sun ɓata shekaru wasu ma har sun mutu ba kai ƙarshen da ba saboda ne saboda raunar da suke yi ba a gama wanda yake ilimin gai da kuma ilimin da yake abin da yake bayyane shi bayanan abu da ilimin wanda yake su ya yi ana da hankali ya yi ana da tsarari ya yi ana da maganganu, waɗanda suka gabatar shi sannan ya so da wani ilimi na gefe ba za a gama shi ba da wanda ilimin shi automatic wato komi da yake gari shi bayanan yake gari shi wannan shi ne don haka Allah zara wa ta'ala ya tabbatar da cewa wato mutane ba za su iya zuwa da abin da a wannan alƙur'anin ba shi ne wani malami bayanin cewa wannan ijazin qur'ani ya shafi bangarora daban-daban ya shafi wato al'alfazin qur'aniyya za ka isko idan mai karatun alƙur'ani yana karatun alƙur'ani aka samu wani ya samu na littafi da aka shirya na larabci ya rira shi za ka ji akwai bambanci tsakanin wancan da wannan to tun nan sai a samu bambanci balle da idan an koma wajen ma'ana ma'anar da alkur'ani yake ɗauke da ita za ka same shi ba a cikin wani littafi dukkan dukkan wani littafi na duniya sannan shi alkur'ani kan zo da ma'ana a taƙaitacciya a cikin taƙaitaccen kalmomi kuma kowa ya fahimta duk wanda ya san larabci ya fahimci wannan kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa walakum fil walakum fil qisas hayatun yawmi albab lalle hakika a cikin tabbatar da idan mutum ya kashe wani a kan to wannan akwai ba da kariya da tattalin rayuwar ɗan adam wannan shi ne ba su aminci da kira hankali da kuma wato rashin samun kashin kai a cikin a kusa da doron duniya to wannan malama su ce a cikin takaitattun kalmomi Allah subhanahu ta'ala ya bayyana da fa'idar ne fa'idar kisas idan mutum ya saki a saki kamar an tambaye Allah to me fa'idar wannan sai ne walakum hayat wato kuna da kariyar rayuwa in mutum ya san in ya saki saki shi aka yi to ba zai da gangan ba ya saki to wannan ire suna da yawa haka da abin da yake da tarihi za ka so abin da ƙur'ani ya kunsa na tarihi duk wani littafin duniya ka je ba za ka samu irin wannan tarihin ba haka idan ka koma a kanunu ko kuma wato shari'a da dokoki ba za ka samu wato dokoki duk wada masu hankali suka sai waɗannan dokokin ba sun yi da fa'idar da za a samu a cikin dokokin alƙur'ani yadda idan muka duba a yau za a ga an ɗauki matakai na hukuma daban-daban a waɗanda suka yi dokokin da addinin musulunci ya sanya ga hukuma sun da su har yanzu ne ba a kai ƙarshen matsalar yan ta'addan nan ba to wannan ba za a kai ƙarshen wannan matsalar ba sai an dawo mu ne sai an dawo ga doka ta alƙur'ani da Allah saboda wanda ya halitta shi ya fi sanin abin da yake zama mata kariya da kuma magani da haka Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa ba za a yi zuwa da irin wannan Al-Qur'ani. to ta bangare daya wannan yana nuna mana mu masu imani Allah ya mana baiwa ne girma tani ta hore mana wannan alqur'ani mun imani da annabinka sallallahu alaihi wasallam mun gaggantar da wannan qur'ani wahayi daga Allah ko cikin sarki to me ke sa muna sakaci da riko da wannan littafin duka littafin duniya babu wanda za a karantawa a ce ko ka san ma'ana ko ba ka sani ba harafi guda kana da lada goma in ba a Qur'ani ko akwai ba za ka samu ba wannan dukkan shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da hankali mu cewa ko rike wannan littafin na to amma tare da haka kai suka kuma na sakaci gare wanda na taɓa bada misali a wani wuri nake da a mutum ya mallaki babani ya rasu ya bar mace wani shago ko ta supermarket ko wata gona sai aka waye gari kawai babansa na rasuwa sai wani zo yan mamaye wannan supermarket din kana kallo baka sai kalaba kana kallo ana hada hada kuɗi kai kuma sai yi ruku yanzu za mu yadda da wannan ba zan mu yadda ba to yanzu ya muke yadda alƙur'ani nan muna kallo ana rama da ya haɗa alƙur'ani shin ne ne bambancin shi da ni? ba mu da bambanci a halitta a tunane a hankali illa ne kawai ya ba da lokacinsa ne na haɗa wannan alƙur'ani ne ko mun bayar ba Allah ya hana ni ne bai hana ni ba shirka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala qad yassara al-qur'ana fa hal mudakkir Allah yana yi kuwa wannan alqur'ani yana da muhimmanci mun sauke shi a harda mun sauke shi a ma'ana mun sauke shi a fahimta to ni zai sa mu kasa zuwa mu rubuta wannan alqur'ani kitabun anzalallahu ilayka mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru al-albab dan haka muka yi sakaci kwarai kamar da nake ba a kallon gonar ku don duba ana gani ɗari eh, baban ka ya rasu ka kyale wani yanzu iya ku bayan wannan gonar kana kallo ka kasa karafi domin ne sa yanzu za a gama gandu mai gani ɗari da wannan alƙur'ani ba za a gama kuma ya haka wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da mu muhimmancin wannan littafin nasa yana da tsada mu rike shi kwarai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا جعل يا ولقد هديك صرفنا مالك بينا وكررنا من بينا ومن ساكن ما يتاوى أه؟ دليل linnasu ga mutane fi hada alqur'ani a cikin wannan littafin alqur'ani min kunne masali ga kowane misali yake sifatul sifatul ma'zufa ay masalan min jinsi kulli masalin ya'rifu annahu haqqun min Allah kowace kowace sati mun yi bayani domin su gano su san wannan wahayi da gaskiya daga Allah a wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce kowane misali to ba misali ne ba har a shari'a da doka za ka yi kullewa Allah ya yi bayani wanda idan ana neman maslaha to za a kama wannan bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin littafinsa kamar yadda aka sani wata shekara faransa mun san ƙasa da take da adawa da musulunci da kuma musulmi to sai suka samu raunin tattalin arziki suka tsaya suka yi laifin suka yi tunanin wacce hanya za a yi a fita a cikin matsalar tattalin arziki wasu suka ke to siya wannan ba mu hanyar da za a fita sai an koma mani sai an koma ma irin tsarin da musulunci yake a bi a tattalin arziki shi ɗin zai samu fita wannan matsalar ta suka ce to manyan a ne a aro tsari na tattalin arziki wanda addinin musulunci ya karantar amma kuma ba za mu yi addinin ba ta ji wannan to ina ta gare mu mu da muke musulmi mun imani yadda ba za mu bi tsarin ba sai mu fita a cikin matsala dan haka Allah subhanahu wa ta'ala shi mun yi bayani ta kowane bangare ta kowane fanni domin mutane su san cewa wannan wahayi daga Allah yanzu daga cikin misali Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin al-ankabut yake cewa matsalul ladina آه، يا أبونا من دون الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أولى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا لو كانوا يعلمون نعم وأولنا آية سألة مثل الذين اتخذوا misalin mutanen da suka riƙe koma bayan Allah masoya wanda suke bauta ma bayan Allah inda suka jingina kariyarsu ta rayuwa ga wani Allah ko tsarin Allah wanda suka riƙe wani Allah wato shi ne zai fitar da su a matsalar rayuwa Allah yake cewa to misalin su kamar salli an kamar misalin gizo-gizo ne ita ta baita da ta tanadi wani gida nata inna wa inna aw da buyuti la baitul ankabut Allah ce mafi rauni da kaskancin gida shine gidan da wato annaga abinan gizo-gizo malama sai suka yi bincike na farko zahiri babu gidan da za ka buke shi ba kama san ka buke ba in ba ni ba in ba gidan ji buke ba sai ka wace gidan kai kai da gidan ka iska da buke gidan gizo-gizo wannan an wace wannan gida ne to sai malaman sayan suka yi bincike sun suka gano bayan haka gizo-gizo yana da wata cuta wata guba wadda idan aka ci wannan guba ɗin to tana aiki a rayuwa ko kuma tana aiki a sashen jikin ɗan adam bayan haka nan sun suka yi bincike sun suka gano cewa babu mugun gida irin gidan gizo-gizo ni adabi suka ce gidan gizo-gizo na abba a ganin iya da uwaye idan ka ga iya a cikin gidan gizo-gizo ka ga babba to ka ce mace suka ce abin da aka gano idan gizo-gizo kina tare da mata da miji Mata nan ta yi mai ta kake to za ta kashe gizo-gizo? za ta kashe na miji ɗin ni aka yi in ba ta kashe ba zai kashe ɗaya don haka illa haka gidan gizo-gizo ga iya ƙanana ga babba to ka ɗauki babban nan masina namiji an kashe shi to wani gida ne aka san aka cewa ko dai iya su tsaya ko kuma uba ya mutu ko kuma iya su mutu ka ga su to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko duk aikin da a cikin wannan gidan gizo gizo ta ce to shi an misalin mutanen da suka jingina ga wani Allah maɗaukakin sarki a ibada suka jingina ga wani Allah maɗaukakin sarki a tattalin arzikinsu suka jingina ga wani Allah maɗaukakin sarki wato a tsarin rayuwarsu to misalin irin gidan gizo gizo to shi an misalin irin waɗannan mutane da suna cikin wato hukuma suna cikin rashin kwanciyar hankali suna cikin kaskanci na zahiri kamar yadda jiran gizo-gizo yake yana ce kuma suna cikin kaskanci wanda yake na ma'ana cewa gidan gizo-gizo ba a samun uwa da uba da kuma ya wuri guda sai an yi wato sai an sake uba ko kuma a cikin ya to wannan yana daga cikin abin da Allah su wa ta'ala yake ja hankalin mu waɗanda suke da mataki na ilimi ɗan kaɗan da ma masu da cikin science sai sun kai gane cewa a cikin alƙur'ani ya haɗa ilimi ya haɗa bayanai waɗanda wallahi tallahi ba maganar ɗan adam ba ce maganar mahalicin ɗan adam ce da haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad sarrafna lin-nasi fi hadha al min kulli masal da Allah yake cewa gaba fa aba aktharun nas yace sai mafi yawancin mutane sun illa kufura sai rashin yarda da kuma kafircewa nan maluma suka ce mafi yawancin mutane su ne ma'ana kafurai su ne munafikai sun fi imani da cewa wannan alkur'ani wahayi daga Allah madaukakin sarki suka ce wannan kuma ya nuna mutanen da suka yi imani da alkur'ani to suwa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ni'imar da ya mutu na fitar da su a cikin masu mutu wa'ancan da suka yi mutu wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wannan ne a kusa ga ilimin su ba su dace shirye da su ba to mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya mabaiwa da ni'ima da sanin cewa ya dace shirye da muke ne sai mu ƙara islami godiya ga Allah ko cikin sarki kuma wannan sai ke nuna mana tsari na tun azal auren Allah maɗaukakin sarki cewa kenan jikiya da kai a mutanen duniya a ma'aunin fasantar na mutanen duniya gabaki daya za ka samu marasa imani su suka fi yawa a kowane zamani a kowane zamani marasa imani su suka fi yawa don haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dukan wannan bayanin da muka yi kwata billa mafi yawancin mutane kuma na cikin sun yadda ko waɗanda ke mutu ba su yadda ba cewa wannan littafin wahayi daga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kirkiran shi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا نعم وأنهم wanda ba su imani ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun suka kawo manzon Allah wasu sharuɗa waɗanda su a wurin su sai sun tabbata suke yarda da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi allah ne manzan allah ne sai suka ce lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tafjira lana min al-ardi yanbu'a sai ka wato tsage mana ƙasa ta zama tana fitar da mani manemani igiyoyin ruwa gulabe suna fita a cikin yankin ƙasar hijaz wato malama sun ce waɗannan mutane kamar yadda ka sani an ga zuciyar mutum shi yake mafarki ko ba haka ba sai yake cewa ba su a matsalar rayuwar su ganin su ba su da gulaɗe to babbar matsalar su da suke san a ce a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabiyan Allah ne da gaskiya wai wannan alƙur'anin bai isa ba su abin da suke so a zo ya fitar da ƙoramu da gulabi a cikin kasar Nijar ko ina ruwa na gigittawa shi ne suka ce mataki na farko bayan wannan wata suka ce أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبدر الأنهار خلالها تفجيرا suka ce ɗan wannan bai ba to sai mataki na biyu aw takuna laka janna ko kuma ya zama kana da wata irin gona min nasirin da ta mata itacen dabino wa inabin da inabi kuma bayan haka fatafjira filalaha a tafjira kuma a samu ƙoramu suna gudana a cikin wannan gona ɗin ya zama ba sai an yi wahalar ban ruwa ba to nan ma idan maka duba ya haka ito mana rayuwa ta waɗannan mutane cewa su mafi yawancin amfanin gonar da ya fi yawa a wani su ne inabi da kuma wato dalilu da haka suka ce manzo Allah ko kuma da zama kana da gona irin wannan don sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa sun suka ce hausa suke sama'a أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا suka ce yan wannan bai yi ba autar sama'a ko kuma ka sa sama ta faɗo mana kama ka amta wato kamar da kan raya cewa in ba mu imani da kai ba kisafan wato a samu wani yanki wato na sama ko kuma wasu balabalan zuwa sun tanko daga sama wato sun kakkashe mu kamar yadda kake idan ba mu imani da kai ba au ta ce billahi wal ta qalila ko kuma muna son yanzu ka zo mana da Allah da ya aiko ka bayyane da mala'ikun da kake cewa akwai su ko kuma inda suke ma wa'ayi mala'ika jibril mu gane su da ilanin muna gani yanzu wannan shi ne abin da muke so kai in har da gaskiya annabi Allah kake

قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نعم سيكون تكبر السواء أو يكون أو يكون لك بيت من ذكرى وكما يزمى كان ولجدا ولكن زيناريا أو ترقى في السماء ko kuma ka taka muna kallo ka yi sama har ka ɓace ha suka ce sannan bayan ka ji sama ɗin walan numina lurkiyaka ba za mu yi imani da ka cewa ka ji sama ba lawar da aika annaka raƙaita lidatul mi'raj yake suka ce kamar yadda kai yi da'awa cewa wai ka yi irazi an yi irazi da kai da kuma an yi irazi da kai da kuma irazi to yanzu abin da muke so ka zo mana da gaskiya ne wannan akwai wanda da cikin magabata yake cewa wato abin nan imamun qatada idan ban mance ba yana cewa abin da suka ce mamman da Allah sallallahu yanzu in ka je sama to ka zo mana da littafi wannan littafin ba guda ba manyan manyan mutanen garin makka da manyan manyan ƙuraishawa a zo da wata lata wadda suke in bayan su imani kowa har rubutewa daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga wani ɗan wani shi imani da annabi na sannan za mu imani ta yi to to wannan halan alƙur'ani idan an yi musu haka nan halan wannan alƙur'ani ya tsaya a wancan zamani ne to mu sai mu ce to ai mu ba ayan baya cikin mu ba eh kenan mu ba za mu imani ba ko a'a yanzu wannan alqur'ani Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi ne ga al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam gabaki daya daga farkon su har zuwa tashin duniya don haka ba za a keɓance wani ba na ambayakin din shiga ni imani kowa da kowa ya da ciki kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin don haka ba wai mutanen maka kawai sannan ba wai Larabawa ba kawai wannan sako ne daga mahalicin mutane zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya don haka cewa a kifan wasu manya a aiko musu lata cewa su imani da wannan annabin wannan shirme ne ba haka muke yi ba ba su ɗaya ne muke buƙatar imanin su ba Ko ba su ɗaya ne muka halatta don su bota mana ba don haka sai Allah su hana wa ta'ala yake ce musu ƙulka ce musu a ah, subhana rabbi ƙarfi ya tabbatar ma ubangiji na hal illa bashar rasula ni ma ba wani nake ba kawai mutum nake sannan manzo nake wannan malama suka ce yana da gaskiyan abin da wannan ada ta rufe da shi wato suke nuna cewa a duk yadda mutum ya kai da matsayi a wurin Allah to kar ka ba shi aikin Allah aikin Allah daban aikin mutum daban aikin da an na Allah Allah aka bar mu aikin da an na mutum shi zai yanke abin nan fitar da ƙoramu da gulale da sabkar da wahayi irin yadda suke so wannan ba aikin annabi muhammad bane sallallahu alaihi wasallam aikin allah ne sannan wannan yana nuna cewa akwai bambanci tsakanin waliyantaka da annabta waliyantaka abu ce wanda mutum yana ikisi sajinta yau idan ka so ka zama mutumin kirki alaƙa da allah ta inganta ka amma jiya da kaso ka zama annabin Allah ba ka iya jiya da kai matuƙa ga bautar Allah maɗaukakin sarki ba za ka tuntunci waya a aihuka annabin Allah da kuma dan Allah ko da sai ka tuntunci ne ka samu matsayi a wurin Allah saboda Allah subhanahu wata'ala ta'ala yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun imani da takawa sukan samu ka samu matsayin kasancewa sanci ga Allah ku makusancin sarki to don haka sai Allah subhanahu wataala ce ka sanar da su wannan abin da suka nene ka ba aikin ka bane aikin waye aikin Allah ku makusancin sarki to sai ya zama a lokacin da suka ɗauko aikin Allah suka bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama ya tsinci a cikin subhana rabbi wato bai dace a ɗauki aikin Allah a ba wani ba bai dace ba kamar yadda a ah, ah, yake kai karan kanka ba za ka ɗauki a rayuwarka ba kuka yi tunanin cewa za ka iya wani abu da yake aikin Allah ne ko kuma wani zai ba shi yasa yana da gaskiyan abin da yake shirka automatic neman wani na iya baka haihuwa ko arziki a aƙida cewa wannan shirka ce da Allah ko ba mu iya baka haihuwa ba mu iya azurta ka sewa sai Allah maɗaukakin sarki wannan aikin Allah ne idan ka yi kamun kama ga wani ta hanyar ribasa abin da za ka samu haihuwa ko za ka yi arziki wannan kashin ka da Allah wajen mace sai dai ka ce a sai ma da addu'a kana da bukatar Allah ya san bukatarka amma aikin Allah ne don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ce masu subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula to wannan yana da gaskiya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a ƙarshen suratul kafi yake ce masa wani ina ma ana basharun mithlukum ka ce musu a irin abubuwan da suke cewa in yi kan yi mutum ne irin ku ina ma ana basharun mithlukum illa bi bambanci na da ku yuha ilayya an yi nan wahayi kenan bambancin annajan Allah da wanda ba annajan Allah ba a ila sako shi ne wahayi to wannan bambancin ya tabbata a tsarin halitta ɗabi'a ta ɗan adam suka ce abin da ake nufi a nan yadda wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya baka haihuwa ba shi ma manzon Allah zai iya baka haihuwa sannan zaman shi bashar irinka manzon Allah zai ji yunwa kamar da kake jin yunwa manzan Allah zai ji kishirwa kamar da kake jin kishirwa manzan Allah zai ji barci kamar da kake jin barci manzan Allah zai shiga damuwa akan wasu asbabu kamar da za su samu damuwa manzo Allah zai farin ciki ga akan wasu asbabu kamar da za su farin ciki to wannan shi ne bambancin kare annabin Allah amma a cikin ko a wurin Allah madaukakin sarki ba guda kuke ba wannan shi ne ba guda kuke ba akwai wani hadisi ko kuma asar na Imam Zuhri da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya duba a cikin halittun duniya gabaki da na farkonsu da na ƙarshensu ya dubi zukatan kowa sai ya tarar da zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi ta haka kowa tsarki sai ya zaɓe shi mafi cikin annabawansa sai ya koma a cikin mutanen duniya ga baki ɗaya waɗanne mutane ne suka yi adalci da kuma ƙarfin imani da ƙarfin zuciya sai ya tarar da sahabban manzan Allah sai ya tanade su ya bar sai a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su zama sahabbansa don haka shi yasa manzan Allah sai ya fita baki sai khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina mu, har zuwa mataki na uku wannan sai tabbatar da cewa a fifikon a halitta a tsari na Allah madaukakin sarki daidai da iliminsa da biyayya ga Allah to annabi Muhammad sallallahu ya yi kowa sannan waɗanda ba annabawa ba su kuma wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sannan waɗanda ba sahabbai ba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kowace al'umma kuma yadda ya tabbata a hadisi ingantacce na'am da haka wannan shi ne yake cewa ku kai muku qul subhana rabbi khalaqtu illa basharan rasula sai Allah yake cewa وما منع الناس أن يؤمنوا إذ الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا yake cewa wa ma mana annasu an yu'minu wai tilli ya hana ma kowane mutum shi imani awul guda lokacin da shiriya ta zo musu daga Allah madaukakin sarki sa mutane ba su imani ba to anan akwai wani abun tambaya a cikin suratu Yunus idan ba manta ba Allah subhanahu ta'ala suratu Yunus ko suratu Hud Allah yake cewa wa ma kana lin nafsin an tu'mina illa bi iznillah haka ne ko ba wata rayuwa da za ta yi imani sai da izinin Allah kana haka yake cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu nas hatta yakunu mu'minin da Allah ya so da duk mutanen duniya kowa ya yi imani ha dan haka yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka isa Allah bai tsara su imani ba sa isa ka tilasta mutane su imani ba za ka iya ba lasta alaihim musaitir illa man tawalla wa kafa wa yu'adhibu Allahu al'azab al-akbar to wannan Allah na cewa a tsari nasa na asali na azal ya tsara cewa ba kowa zai imani ba to sai kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ce ya hana mutane su imani ha lokacin da shi ya ta zo musu to wannan bambancin shi da wancan shi ne nan ana jima mutum tsoro a lokacin da saƙon Allah ya isko ka to kada ka yi jayiyar jayiyar nan kai tana sanadiyar mutum yirjan arzikin rashin imani da Allah abin da ake so idan aka ce ga saƙo ya zo kada ka jibi zafin sa ɗan aikin jibiwa ya aiko shi kada ka ƙasƙanta shi don yana wani kasanci a'a dubi girman wanda ya aiko shi kada ka dubi zatin shi jiji hujjar shi a bayani ba zati na za ka dubi ba ba zatin ka zan dubi ba ni a hujjar idan hujjar ka ta inganta tana da ƙarfi daga Allah ko manzansa to duk wanda take a ƙasa to ka yi ne a wannan matsala sai in miƙa waya in yadda amma a lokacin da na zama zatin ka nake dubi kai waye waye zo da sabon to wannan yana isa abin da yake ingantacci da hujja ingantacciya daga Allah sai zama mutum bai yadda ba ya karyata da karfin zama mala wato sanadiyar halaka Allah shi kare da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma mana annasu an yu'minu idza al huda ni ya ana mu mutane su imani lokacin da shirya ta zo musu daga Allah madaukakin sarki hmm? illa an qalu ab'atha illa an qalu rasula kawai abin da suka ce me yasa Allah subhanahu ta'ala ya aiko basharan mutum a matsayin manzo wai shi an matsalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ya zama manzo wai me yasa ya zama mutum irin su me yasa ba aiko mala'iki ba shine a Allah subhanahu wataala yake cewa akana lin-nasi ajaban أن أوينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الذين كفروا إن إن إن هذا يا سيدي نعم نعم الله يكفي يا سيدي إذا ما أبن بما ما تيجا أن أوينا إلى رجل منهم ويمنوا أن يدوروا مثل جسكنسو ba ma aiko mala'iki ba ma aiko aljanni ba mun ce mai ka bi an anzirin nasa kawa mutane gargadi to sai Allah subhanahu wataala wani mai ke cewa wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmi to wannan shi ya nuna cewa to tunda har za a aiko manzo da yaran mutanansa to ya za a aiko mala'iki ya za a aiko aljanni kenan mutum ya kamata to wai matsalar su annabawa me yasa sun ka zama mutane kamar yadda wato fir'auna da mutane suka cewa a nu'minu bi basharaini wa qawmuhuma aw qawmuhuma lana abidu me yasa za mu imani ko da mutunci biyu wai mutane irin mu kuma matsalar jama'a ta biyu abin nan kabilar su ma matsayin bayi suke gare mu ya da mu imani da su Allah bai gana ai kowa ba sai su wai wannan darajar su ba su su ta imani da su ba saboda kasancewar su mutane saboda kasancewar su Wani bayi abin nan tsagilar annabi musa alaihi salam da haruna suna matsayin waɗanda fir'auna yake sawa bauta to matsala ce wani a wato mutane na da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake wutar da marasa imani da wannan littafin cewa wai matsala shine annabi Muhammad sallallahu mutum ne yasa Allah ya aiko manzo a matsayin wato abin da mutum a matsayin manzo ba aiko malaiki ba kowa da da قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا sai Allah yake cewa to masu wannan tunanin kullum ka ce musu lauka ne fil ardi da ya zama a cikin wato a wannan duniyar taku akwai mala'ika mala'iku yamshuna mutma'innina suna yawo suna masu natsuwa nazzalna alaihim min as-sama'i malakar rasul da masu wannan da'awar mun saukar zuwa musu manzon su zama mala'ika amma su a tarihi sun taɓa jin wani annabi da an ka aiko wanda yake ba mutum ba Su da a ƙaddarta an taɓa samu ko kuma mala'iku za su iya yawo cikin mutane su samu natsuwa ku ku samu natsuwa da zama da mu'amala da hulɗa tare da su da sai mu aiko muku mala'iki a matsayin annabi a matsayin manzo wannan malama suka ce yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki bai aiko mala'iki ba a matsayin manzo saboda ne saboda halittar mala'iku ba irin halittar mutum ba ce da mala'iki zai bayyana da irin halittar da Allah ya yi da ita da mala'iki yake kai imani ba ka da kwanan ceto girgi za ka cewa ta imani ta sai zama kinan imanin ka na tsoro ne ba na hakikanin imanin ba ne da an aiko aljani ka ga aljani bisa ga yadda halitta ce yake yana da kiɗa da cikin tashin hankali za ka cewa ka imani to amma a matsayin jarabawa a ganin shin za ka ramin cewa mutum ne irin ka ko ko za ka yi la'akari da wa aiko shi sai aka aiko mutum na biyu da a ce mala'iki ne aka aiko to yana yiwa ka kasa a kan tsaro ka kasa fahimtar addinin ka ta hanyar saƙon da aka aiko shi da shi abin sani ne duk lokacin da mutum yake cikin tashin hankali da tsoro yan an yi mai bayani bai yi ya fahimce ke bai kamata to in ko baka fahimci bayanin nan ba da aka aiko waɗannan mala'iku da shi yau za ka bauta ma Allah kuma yadda ake to sai ya zama mutum ne irin ka wanda ka sani ka san sa, mai jiki irin nasa mai yare irin nasa wanda kake fahimtar yarensa sai aka aiko shi domin ka samu damar domin ka samu natsuwa da zamantakewa da shi da kuma fahimtar abin da yake faɗi da fahimtar abin da ya zo da shi da ma ƙara da yin tambayoyi da irin abubuwan da baka fahimta ba saɓanin da an aiko mala'iki wannan ba za ta iya wannan ba tsoro zai hana ma ka kasa fahimtar ni mala'ikin na yake tsoro zai hana ma kai mai tamboyi ga addininsa tsoro zai hana ma ka kiyaye nina na ya faɗa balle kai aiki da shi shi kuma Allah subhanahu wataala yana son abota gai ne ta hanyar wannan wahayin da ya yi saboda ne saboda ibadar ta fice to shi ne bayanin wanda za a bauta masa da kuma wannan lokacin wannan ibadar ne Dole yana daga cikin hikimar Allah kuma da malama suka yi bayani aiko mutum a matsayin annabiyan Allah manzan Allah ba aiko mala'iki ba duk da Allah yake cewa قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا to sai Allah yake cewa kul ka ce musu kafa billahi shahidan wato Allah ya isa ya zama shaida bai ni wa bainakum tsakanina da ku ma'ana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ya gaida din shi cewa ya gaya musu shi dai aiko shi an kai yi sako ya kuma isuwa sun yadda da annaban Allah ne ba su yadda ba Allah da ya sanar mai cewa yi da sako kuma shi Allah maɗaukakin sarki da ya aiko shi ya yarda da cewa shi annaban Allah ne manzan Allah ne to abinda za mu dubi a nan idan mutanen gari gabaki ɗaya sun haɗa kai sun ce ba su yarda da imaninka ba wannan Allah ya fi yarda da imaninka taron su na lalata ma imani idan mutanen gari gabaki ɗaya suka haɗu suka ce ba su yarda da kai ba a ah, abin nan misali suka ce wuta kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka aljanna sun yi su kai ka wuta ba su isa ba idan mutanen gari da baki daya suka ce ba su yarda da kai arziki ba Allah ya ma arziki akwai wanda ya isa ya talauta ka babu idan Allah subhanahu wa ta'ala bai ma arziki ba duk mutanen gari su hada ta cikin sai ga arziki sun isa to kaga wannan shine yake shakul kafa billahi shahida Allah ya isa ko shi kai duk mutanen duniya su yarda cewa annadan Allah ya nake to shi Allah ya da annadan Allah ya nake shi ne a suratul munafiqin munafiqun Allah yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun eh yace kace idza ja'aka almunafiquna idan munafiqai suka zo wurin ka ya rasulullah suka ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida mun yadda kai wato manzan Allah take sai Allah yake cewa wallahu ya rama ina kala rasulu to ko su yadda ko ba su yadda ba Allah ya sani ya sani cewa na rasulu kai manzansa kake sannan wallahu ya shahadu shi kuma Allah ya daida ya tabbatar innal munafiqina da kadibun haƙiƙa munafiqai maganganun da suke yi na cewa annaban Allah kake an sun yadda ƙarya suke ba da gaskiya suke ba to wannan kaga sai na cewa shi Allah idan ya yarda da abu ko kowa bai yarda ba to wannan ya rashin yarda ta sauran mutane aikin banza da ne a wurin Allah ko cikin sarki shine yake cewa "Kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum ka ce masu Allah subhanahu wata'ala ya isa ya zama da tsakanina da ku ala firiki ga cewa da gaskiya annajan Allah nake kuma na ida sako innahu kana bi ibadihi hakika Allah subhanahu wata'ala ya kasance bi ibadihi gaba da khabiran masanin halinsu da kuma yanayin da suke ciki kuma zai ba da labari da rika abin suka aikata ko suka faɗa wannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin yin amfani da kalmar kabir a wurin da wato adda haɗarin ilimi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi amfani da kabir suka ce a bambancin alimun da kabir wato ana samun mutum ya san abu amma da za ka tsaye shi bayanan hakikanin abin da sun bai iya amma yana jan abin a rayuwa ce to shi ko kabir baya ya san hakikanin abu kuma a kowane lokaci yana iya bayanin abin nan da ya sani ba rabi ba tsari idan haka sai Allah subhanahu wa irin waɗannan wurin wurin nan sai Allah ya amfani da kuka inna hu kana bi ibadihi khabira hakika Allah subhanahu wasu ya kasance ga bayansa masani ne ga abin da suke faɗa ga abin da suke aikatawa kuma zai ba da labarin haƙiƙanin abin da suka ce a ranar alkiyama ba tsari ba rage wanda yake babu wanda ke shi ita sarki ya da wannan siffa ne sai yake cewa kuma basira Allah mai gani ne ga abinda mutane suke aikatawa kuma Allah subhanahu wata'ala ya sani ya gani cewa ka'id da sakon mu ya rasulullah sai Allah yake cewa gaba wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وثم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا to sai Allah subhanahu wa ta'ala yi bayani cewa a lokacin da ya zama mutanen duniya za a samu bangare biyu wasu sun yi imani wasu ba su ba to menene hikima a nan da Allah yake cewa man ya hadillahu fa huwa al duk wanda Allah ya shiryar to shine wanda yake zai kasance shi ne ma'ana bayanin ka sai yi da sakon Allah zai iya wadatar da mutane su zama sun shirya ha shine Allah subhanahu wataala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai ya rasulullah ba ka iya shiryar da wanda kake son ya zama mai imani ya zama ya imani wa ke sanya wannan makamashin na imani hasken sa ya kyanta shine Allah madaukakin sarki to sai Allah ya ce to da kaga sun yi imani wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi ya yi sanin wayan wanda sun kasance a shiryar da su wani yana daga cikin halittar Allah madaukakin sarki da rahamarsa rahamarsa zai sa ma wasu hasken imani sai yadda adalcinsa zai rage hasken imani ga wasu mutane sai zama cike da aka yi bayani ba za su yi imani ba to wannan adalci ne na Allah kusurkin sarki shi sa ya ce wa huwa a'lamu bil muhtadin tun azal Allah ya san waye kamata shi ne to inda wannan zai hito shine a samu kamfani yana kera karfa ya kera karfa daban-daban shi mai kamfanin nan zai ci ma wanga karfin zai hilastin shi da kai ni adali ya san wuri ya haɗa wannan zai mutuwa ne saboda a tun wurin haɗi ya san wanda ya haɗa wanga ya san wanda ya haɗa wanga da haka idan ya faɗa ma cewa wanga shi ne mafi zama na ƙware wannan an fi shi ba zai lasin ba kamar wannan nan automatic za ka yadda ya an tambaye gari ya hujja ka ce, to ai ya yi shi to haka Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya zama shi ya yi bayan shi shi ya shi sanin wasu suka dace da shirya shirya da su wa suka dace da shirya zai shirya da su don haka shine Allah yake fiya duk wanda ya to a duk wanda Allah ya shirya to shi da zaka tarar da shi ya zama shiryayye ya bi tafarkin Allah ko cikin sarki ya yi imani sai yake cewa wa man yudlil duk wanda Allah ya yi sanadiyar batar da shi falanta jira lahum awliya to ba za ka tarar da wato ba za ka samar da ba za ka samar musu ba wani mutum da zai musu tsaye ko ta a'a sai sun samu shirya ba ka da duk wanda Allah bai kirar ba babu wani wanda zai mai tsaye shiri don haka ya rasu da rasulullah abinda aikin ka ka isar da sako shiriro mutane aiki ne na Allah madaukakin sarki ba aikin ka bane da Allah su subhanahu wa ta'ala yake cewa gaba min dunihi ko wa nahshuruhum yawm al-qiyamati to irin waɗannan mutanen da ba su samu shiriya ba a nan duniya a ranar alkiyama za mu tayar da su ala wujuhihim ta fuskarku wannan shine Allah yake ce afa man kana yamshi mukibban aha afa man hmm? yamshi mukibban ahada أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Tosi Allah ya tambaya domin ya sanar da waɗanda suka yi imani su wa su ya ce afa manyan shi ala wajen yi, Shin wanda yake tafiya kai ƙasa, tsawon ruwa sama, ahada shi ne mafi zama da shirayi bisa ga sanin inda ya yi a manyan shi sauyin ala suratul mustaqim ko ku wanda yake shirya a bisa ga tsawonsa kuma hanyar da take ba ta da karkace wane ne ya zama shirayi wanda yake tafiya da tsawonsa to anan malama suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ba da wata sura ta ma'ana a nan duniya cewa duk wanda bai ji tabarkin Allah ba duk da ka yana tafiya duk da ka yana amfani da hankali to ka ce mai batakkila to wannan batar da yake bisa gare ta duniya ta rashin tafiya bisa ga karantarwa ta addini to a ranar alkiyama zai tafi kai ƙasa kawa sama to can ne abin zai bayyana shi ne ana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nahshuruhum yawmal qiyamah a ranar alkiyama za mu tayar da su alawu wujuhihim za su tashi kai ƙasa kawa sama nan a wani malami daga cikin malaman tafsir suka ce wato a ranar alkiyama tana da wasu nau'uka daban-daban yanayi daban-daban wannan yanayin za ka isgo kafirin sun shiga yanayi kala-kala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya anan za ka isgo su yanayin da za su kasance suna tafiya ta kai kuma za ka isgo su yanayin makami ne ba san inda suka yi ba za ka isko su a yanayin ba ji to suka ce to wannan duka abin an samo shi ne daga duniya a lokacin da ya zama ba su bi hanyar Allah ba sun karkace sai Allah subhanahu ta'ala ya lokacin da suka juyar da tunaninsu na rashin imani da wato abin da Allah subhanahu ta'ala sarkar sai ya juye kansu a ranar alƙiyama zama kai ya koma ƙasa kawaruwa sama a lokacin da ya zama Allah ya musu idanu ba su ga karantarwa ba wadda za ta iya sa ta halittar Allah su yi imani kamar irin dubin su sama da halittun sama da halittar kansu ba ta wadatar da su ga imani su zama a ranar alkiyama zai tashi bai gari a lokacin da ya zama an karanta mai alkur'ani an karanta mai hadisai wa'annan duka bai yi amfani da jinsa ba wato a ranar alkiyama zai tashi bai ji a lokacin da ya zama hankalinsa bai amfani da shi ba domin bambance bai da baki a ranar alkiyama shi ne faɗi da kai da cewa bai da hankali qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir idan yan abinan mala'iku suka ce mutum ya kai ku a cikin wannan wutar eh? to matsalar da annan law kunna nasma'u da mun kasance muna ji ma'ana can duniya da abin da aka zo mana da shi ta hanyar annabawa mun saurare su mun amfana da shi auna a ido ko mun yi hankali da abin da aka zo mana da shi to da makon na fi ashabi sa'ir da mu zama cikin waɗannan ba wanda suke a cikin wannan wata ta sa'ir Allah ya kare mu kafin sun tabbatar da ni da kansu ba su da hankali kirka shehu islam bin taymiya a cikin littafin sa da rubuta al-iman sai yace duk mutumin da bai bi Allah ba to in ba ka jin kunya shi ka ce mai mahaukaci bai da hankali in ko ya yi lura a wani shi ne bai da hankali inda a rashin hankalin zai tabbata a ranar alkiyama shi ke kwaɗi da kai ne laukun na nasma'u auna aqilu makon na fi a su ashabi sai Don haka sai zama sakamakon rashin jin su a nan yasa a ranar alkiyama ba sa ji a sakamakon rashin ganin su a nan ga gaskiya yasa a ranar alkiyama ba su gani kamar da yake cewa a suratul abin nan ko suratul baha yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma yasfan banka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لكي Allah maɗaukacin sarki me yasa a duniya ina gani yau na tashi makaho sai Allah ce kazalika a tuska ayatina haka ayoyin mu suka zo ma daga gare mu fa nasitaha Kan ba su da kai ta batun su wa kazalika yawma tunsa kai ma yau za an farka cikin tsimuwa da kasa da rashin gani da kuma rashin lura da kuma kasancewa cikin duhu to Allah ya kare sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nahshuru yawmal qiyamati ala wujuhihim thumma za mu tayar da su thumma suna umyan za su kasance za su tashi ba sa gani wa thumma wa bukuman kuma za su kasance bai ba su iya magana wa ma kuma za su kasance wato ba su ji wannan shi ne sakamakon su wanda zai kasance a kansu a ranar alkiyama kasancewa a nan duniya ba su yi lura ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa ci ta wannan nema ne sai Allah yake cewa kullama lokaci ya zo ma'awahum jahannam to sai Allah yake cewa ma'awahum jahannam wa'annan mutane makomansu ita ce wutar jahannama Uh, kullum khabat duk lokacin da wannan wutar ta kwanta da ruwa zirinahun fa'ira sai mu ƙara rura musu wannan wutar domin ta ƙara ɗanɗana masu azaba wato wannan abin zai ba su mamaki a yanayin wuta ta rana alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa wutar jahannama a rana alkiyama za ta taso tana haɓaka tana neman ƙari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki kafarsa ya aza mata sannan sai ƙasa to kuma ga shi Allah subhanahu ta'ala ya ce bayan haka yan wuta yan suna cikin wuta za a za a kasance a wani yanayi wuta ta ɗallafa ta yi ƙasa sai Allah subhanahu ta'ala ya ƙara zuba wannan domin mun su ƙara ɗanɗana azaba to yaya abin suke to abinda muka sani Allah subhanahu ta'ala ce wannan wutar jahannama abinda makamashin su ne mutane da duwatsu ko ba haka ba to sai ya zama to yaya aka yi wannan makamashin kenan lokacin da aka samu wuta ta yi ƙasa kenan makamashin ta yi ƙasa itacen sun yi ƙasa to yaya aka yi haka sai ya zama a lokacin da ya zama ba su su za ta kone za ta ƙone dama a cikin take ƙaruwar da wuta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canza fatar kamar da yake cewa a ah, ah, كلما eh, na da zai jirgin baddal namu julu da zai raha da ya zuku azab Allah yake cewa ‘yan wuta za mu da su cikin wuta bayan mun shiga da su a cikin wuta duk lokacin da wata su ta kore ta kore ta kore, ta zama makamashin da yake rura wutar wato ya rage sai mu canza musu wata fata yadda zai zuƙula azaba don su ƙar ɗanɗanar azabar wannan wuta din Allah ya tsare mu to da yake an ce lokaci yayi za mu dakata a nan a ƙarƙashin wannan ada abin da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dadarsa kuskuren da ya ku Allah ya ce mana kuma ya fitar da shi a cikin zukatan mafarare سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته